A gefen taron kolin da ake gudanarwa a birnin New York an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayyar Afirka da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya domin neman hanyar da ƙasashen Afirka za su ƙara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Ɗinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da ƙasashen Afirka za su bi domin samun cin more shirye-shiryen da ke akwai a Majalisar Ɗinkin Duniya. da yake zama shugaban kungiyar tarayyar afirka kuma shugaban kasar gina alfa Conde ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da bukatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan kungiyar ya kuma yi magana kan yaƙi da ta'addanci da ake yi a wasu ƙasashen afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki ɗaya. A ɗaya ɓangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari ƙasidu daga jami'an ƙungiyar tarayyar Afirka. Ganin batun dimokuraɗiya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo yadda yake kallon dimokuraɗiyya Afirka. exactly alike. For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, the, uh, the contestant who has the majority popular vote may not be the president because they have other qualifications bring Ya ce a duk faɗin duniya babu ƙasashe biyu da tsarin dimokuraɗiyyarsu ya zo ɗaya. Wato dai kowace ƙasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin New York.